أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساكي صدوة أيوه goma ga jumadal ula shekara 1440 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 16 ga watan januwari 2019 za mu ci gaba da karatu a cikin littafi a kidatu ahli suna wal jama'a idan ba ku manta ba a wancan satin mun fara karatu akan rukuni ta karshe a cikin rukunan imani wanda shine imani da kaddara mun kawo bayanin malam game da imani da kaddara inda muka ce malam yi bayani akan cewa wato imani da kaddara a wurin ahli sunna wal jama'a ta kunshi abubuwa guda hudu eh, duk sanda muke maganan kaddara a a musulunci muna magana kan abubuwa guda hudu matakai guda hudu mataki na farko shine ne shine ilimin Allah ilimin Allah ilimi Allah ilimin da ya shafi wato duk abin da ya kasance a baya da duk abin da zai kasance yanzu da kuma abin da zai kasance nan gaba da kuma abin da ma bai kasance ba da za ta kasance ta yaya za ta kasance duka Allah ya sani abu na biyu shine mai shine rubutu wannan ilimin da Allah yake da shi Allah ya rubuta shi abu na uku shine almashiya wato so Allah ya nufi waɗannan abubuwa su faru sannan kuma abu na karshe ne mai shine halitta wannan abin da Allah ya sani ya rubuta shi kuma ya so shi ne ya halitta a wannan abu saboda duk sanda muke magana akan kaddara muna magana akan wadannan abubuwa guda hudu sa'annan kuma malam ya kawo ayoyi da dama waɗanda suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da mashi'a yau za mu tashi daga inda malam yake cewa walakinna na ma'a zalika nu'minu bi anna Allah ta'ala ja'ala lil 'abd اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل na ganin zan tashi kafin wannan ba kuma ta ba a wancan satin shi ma muyi magana akan cewa akidan ahli sunna wal jama'a shine muna sakiya akidan mu ya bambanta daga akidan wato alqadariya sune wanda ba su yi imani da kaddara ba su a wurin su Allah bai rubuta komai ba saboda haka Allah baya sanin abinda bawa zai aikata sai bayan ya aikata ina fata mu gane muka wannan fahimtar kuskure na saboda me Na kasace a kan ilimin Allah subhanahu wataala sannan kuma ba mu yarda da fahimtar aljabariya su ne kuma waɗanda suke cewa wato komi an kaddara shi bi ma'ana bawa ba shi da zari an tilasta shi ne ya koma kamar kawai kamar injin an yi programming din shi ne kawai ya aikata abubuwan da yake aikatawa muka ce ba mu yarda da wannan fahimta ba saboda me saboda idan muka yada da wannan fahimta wannan zai nuna cewa bawa an zalunce shi duk sanda aka yi masa hukuma tunda ba shi ya zabi aiki da ya aikata ba saboda haka wannan fahimtar shi ma ba mai da shi ba fahimta ahli sunna wal jama'a shine Allah yana da ilimi ya rubuta komai amma kuma duk da haka ya ba bawa zabin aikin sa wannan shine abin da malam zai kara yin bayani a wannan gaban yake cewa walakinnana amma kuma mu ahli sunna wal jama'a ma'a zalika duk da bayanin da ya gabata nu'minu bi anna Allah ta'ala ja'ala lil abdi ikhtiyaran muna yin imani da cewa Allah subhanahu wataala ya sanya wa bawa ikhtiyaran zabi wa kudratan da kuma iko bihima da waɗannan abubuwa guda biyu ya kunun fi'l aiki yake kasancewa duk sanda mutum ya aikata wani aiki da zabinsa ne kuma da ikonsa ne idan ka tashi yanzu na kai sallah raka biyu ka zabi yin wannan sallah ne ko ba ka bane haka nan kuma ka yi ne saboda kana da ikon yi amma idan ya zama to ka zabi yin aikin amma kuma ba ka da ikon yi aikin ba zai yi ba ko ba ka bane haka nan kuma idan kana da iko yin aiki amma kuma baka zabi kai wannan aikin ba sai ba za ka aikata aikin ba to ka duk sanda mutum ya aikata aiki to wadannan abubuwa guda biyu sun hadu ya zabi yin aikin sannan kuma yana da iko yin wannan aikin na'am sai wadannan abubuwa guda biyu sun hadu shine ake wa bawa hisabi a bashi lada ko kuma a bashi laifi shi yasa a shari'a duk sanda mutum ya aiki ba tare da zabinsa ba misali an tilasta shi ne to ba a bashi laifi a shari'a ina fata mun gane na'am malake wa dalil ala anna fil al-abd bi ikhtiyarihi wa qudratihi umur dalili akan cewa aikin bawa da zabin shi ne kuma da ikon sa ne wasu al'amura da suke nuna haka abu na farko shine al-awwal yace abu na farko qawluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa'tu hartakum aya mai Allah yace yace harsun lakum yace matan gonaki ne a gare ku sai ce fa'tu harsakum annashikum ku je zuwa ga gonan ku yanda kuke so ina fata mun gane fa'tu harsakum annashikum ku je zuwa gonan ku yanda kuke so malace wa qawluhu haka na kuma da fadin Allah subhanahu wataala walau aradu al-khuruja la addu lahu uddatan wannan aya tana magana akan munafikai waɗanda suke zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi uzuri akan rashin fita tare da shi zuwa ga yaki shine Allah subhanahu wataala ke cewa walau aradu al-khuruja inda sun nufi su fita da sun yi nufin fita tare da manzon Allah la addu lahu iddata da sun yi wani tattali sun yi wani shiri game da wannan tafiyan amma kuma tunda ba su yi ba kenan ba su sun fita ba asali waɗannan ayoyi guda biyu a ciki malam kamar da malam zai yi bayani malam ce fa asbata lil abdi ityanan bi mashi'atihi sai Allah ya tabbatar wa bawa ityanan wato zuwa bi mashi'atihi da sonsa shine a aya ta farko fa tu harsakum annashitun ku je zuwa ga iyalanku yanda kuke so kaga kenan idan kana ta da iyalinka duk sanda ka je kai saduwa da iyalinka kai wannan saduwan ne bisa ga zabinka ko ba ka bane sannan kuma bisa da bisa ga iko saboda idan misali ba baka zabi ka sadu da iyalinka ba ba za ka sadu da ita ba ko da kana tare da kai ko ba ka bane haka na kuma ko da kana jin sha'awar matanka ka zabi ka sadu da ita amma kuma rashin lafiya yana tare da kai ka gan baka da iko sin ba za ka yi ba so ga duk sanda mutum ya sadu da iyalinsa ya zabi yin haka ne kuma yana da iko yin haka kaga anan kenan Allah ya tabbatarwa da bawa mai aiki yana da iko yin aiki sannan kuma yana da zabi haka na kuma a aya ta biyu malam yace wa idadan bi iradati haka na kuma Allah ya tabbatar masa da me da yin tattali da kuma nufinsa shine walau aradu al-furuja la addu lahu uddatan tunda Allah ya tabbatar musu da cewa suna da nufi suna da zabi sannan kuma suna da iko wato yin tattali yin shiri game da wannan fitan sai daga a wannan ayoyi guda biyu Allah ya tabbatarwa da bawa iko da zabi sannan kuma abu na biyu shine ne Allah ce tawjihul amr wan nahi ila al-ab shine wato yin umurni da hani zuwa ga bawa ولو لم يكن له اختيار wa وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق da ce da ba ya kasance ga bawa ikhtiyar zabi da ba dan bawa yana da zabi wa kudura da kuma iko ba la kana tawjihu zalika ilayhi da yin masa wannan wato yin umarni gare shi da kuma hani gare da wannan ya zama to mai mina taklif bi ma la yusa da ya zama to wato an daura ma an daura masa aikin da ba shi da iko yi shine taklif ma la yusa wato an kallafa masa an daura masa nauyin da ba zai iya dauka ba malace wa huwa amrun bahu hikmatullah wannan kuma lamari ne wanda wato hikma Allah yana kore haka ba daga cikin hikman Allah Allah ya daura ma mutum nauyin da ba zai iya dauka ba kuma haka bane mana ce wa rahmatu haka na kuma rahman Allah shi ma yana kore wannan wa khabaruhu as-sadiq haka na kuma labarin sa wanda na gaskiya ne fi kauli cikin fadin sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafawa ba wani rai wani aiki Allah baya dorawa rai wani aiki illa wus'aha a fate abinda yake da iko yi shine wus'aha wato kudura saboda haka wanda yana nuna cewa ba daga cikin iko ba daga cikin hikima Allah ya daura ma mutum nauyin da ba zai ya aikata ba Ba yanda za yi misali yanzu na ka zo wurin yaro karami yaron da bai cika shekara biyar ba misali ka ce mashi ya tashi ya je bakin ruwa ya je dibo maka ruwa a cikin bucket ga ko da komin dukan da za ka yi masa ba zai iya ba ba ka bane kuma duk wanda ya ganka sanda kake wannan abu kowa zai ce ka zalunce wannan yaro ko ba ka wani to haka ne shi ma Allah subhanahu wataala bayan da za yi Allah ya yi ma mutum umarni ya yi masa hani sannan kuma ya san cewa ba shi da dama ya yi wannan abu wannan hikima Allah tana koyar haka saboda haka tun da dai Allah subhanahu wataala yana ma bawa umarni yana masa hani wannan dalili ne akan cewa yana da iko yin haka ina fata mun gane na'am abu na uku mala yace madhul mufti shine wato yebo ga wanda ya kyautata aiki madhul muhsin ala ihsanihi yabon wanda ya kyautata aiki ala ihsani a bisa ga kyautatawansa wa zammul wa zammul musii'u ala isa'ati haka nan kuma wato zargin wanda ya wanda ya mumuna aiki a bisa ga mumuna aikin da ya aikata wa isabatu kulli minhuma bima yastahi haka nan kuma sakawa kowanne daga cikin su da abin da yake cancanta malaka walaula anna al-fi'la ya ka'u bi iradatul abd da ba dan cewa aiki yana faruwa ne da zabin bawa da nufinsa wa ikhtiyari da kuma zabinsa la kana madhul muhsin abatan da yabon wanda ya kyautata aiki da wannan ya zama wasa wa uqubatul musi zulman haka na kuma yin azaba yin uquba ga wanda ya mumuna aiki wannan zai zama zalunci wallahu ta'ala munazzahun anil abath wa zulm haka na kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sarkaka daga wasa da kuma zalunci Allah subhanahu wataala ba ya ya sarke kansa daga yin wasa yake cewa afama an afama hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un sai ta me fata'ala Allah malikul haq shin mutane sun yi tunani akan cewa mun yi halittar su ne kawai haka nan eh saboda dan wasa ba za su dawo zuwa garin ba ba za mu su hintai ba Allah ya ce fata'ala Allah Allah ya daukaka ya sarkaka akan yin wannan abu saboda baya daga cikin daukakar da girman Allah ya yi wani abu saboda wasa haka na kuma Allah ya san ya kansu daga zalunci Allah ce wa ma ana bi zallamin lil abi ni ba na zalunci ga bawa saboda haka idan ya zama to misali bawa an yi programming din sa ne misali ya zama kamar inji ba shi yake zabin aikinsa ba kuma ba shi yake da iko akan yin aikinsa ba tilasta shi aka yi to babu hikima kuma da a zo kuma a yabe shi wanda yake za aiki ba amfani ka ce masha Allah ka kyauta ta Allah ya zai Allah zai ta cikin alkurani ba amfani tun da dama ai ba da zabin ka bane ko ya so ko ya ki dole sai aikata haka na kuma babu ajalci a tilasta sawa mutum aiki sannan kuma a yi masa azaba kan wannan aiki saboda haka wannan yana nuna cewa dole mutum yana da zabi kuma yana da iko abu na hudu mala yace arabi anna Allah ta'ala arsala rusul shine cewa Allah subhanahu ta'ala ya turo manzannai mubashirin suna masu bada bushara wa munzirin suna masu gargadi dan me Allah yace li ya kuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul domin kada ya kasance domin kada a samu wata wata hujja ga mutane akan Allah bayan turo da manzannai domin kada mutane su samu wata hujja akan Allah bayan an turo wasu manzannai malaka walaula anna fi'l al-abd yaqau bi iradatihi wa ikhtiyarihi ma batalat hujjatuhu bi irsal rusul da ba dan cewa wato aikin bawa tana faruwa ne da nufinsa da kuma zabinsa ba ma batalat hujjatuhu bi irsal rusul da tura da manzane ba zai fata hujjansa ba bi ma'ana Allah subhanahu wata'ala kamar da ya sanar da masu alkur'ani ya tura da manzanni ne saboda me kada mutum ya zo gobe kiyama Allah ya ce me yasa ka aikata wannan aiki yace ban sani ba ko ba ka bane idan Allah bai turo da manzannai ba bai sanar da mu cewa abu kaza ba kyau abu kaza yana da kyau ba mu sani ba sai kowa ya aikata abin da yake so idan muka zo gaba Allah gobe da Allah ya san mana me yasa kuka kaza mu ce ba mu sani ba kuma muna da hujja to ka dan Allah ya yanke mana wannan hujja shi yasa ya turo mana musallai to amma kuma idan muka ce bawa ba shi da zabi a bisa ga aikinsa to turo da manzanne ba zai yanke mana hujja ba saboda me idan muka zo gaba Allah gobe Allah ya ce me yasa kuka aikata wannan abu ba na turar manzanni ba sun sanar da ku ba za mu ce to ba kai na katile ta mu aikata ba ko ba gaban wannan hujja ne haka za mu ce ma Allah sai yaya za ka kama mu da laifi akan abun da kai na kaddara ka sama mu aikata shi saboda zai zama to still ba yanke mana hujja ba to shi yasa dole mu tabbatar wa bawa da zabinsa ina ta mun gane sai sama da ya ce inda ba da haka ba da ba yanki mana hujja ba yawa alhamis abu na biyar mala ya ce anna kulla fi'ilin anna kulla fa'ilin yahissu annahu yaf'alu shay aw yatrukuhu biduni ayi shu'ur bi ikra wato shine anna kulla fa'il cewa duk mai aiki duk mai aikata wani aiki na hu yana ji a ransa cewa yaf'alu shay cewa yana aikata abu ne au ya turku ko kuma yana barin wannan abu ne biduni ayi shi'urin bi ikra ba tare da yana jin cewa ana tilasta shi ba fa huwa yaqum wa yakhruj da kansa yake tashi ya zauna wa yadkhul wa yakhruj da kansa yake tashi ya shiga ko kuma ya fita wa yusafir ko kuma ya kama hanya ya tafiya wa yutim haka na kuma ya zauna bai tafiya ba bi mahdi iradatihi yana yin wannan duka da cikakken manufansa da cikakken nufinsa wala ba baya ji a ransa bi anna ahadan cewa wani yukri'ahu ala zalika cewa yana tilasta shi akan wannan duk sanda ka tashi yin wani aiki ba ka ji kamar an tilasta ka kai malate bal yufarrik tafrikan waqi'iyyan a'a yana ma rarrabawa yana bambanta bambanci wanda yake a bayyane baina an yaf'ala shay fakani ya aikata wani abu bi ikhtiyarihi da zabinsa wa baina an yukrahu alayhi mukri da kuma tsakanin wani ya zo ya tilasta shi akan wannan aikin duk sanda mutum ya zauna a yanzu misali ka tashi ka yi sallah ka san da za ka gani kowa ya san cewa wannan daban yake da wani ya zo da bindiga a gabanka ya ce in ba ka aikata ba zan harbe ka akwai bambanci ko ba ka wani wannan kuma shari'a ba ta kama mutum da laifi da irin wannan shi yasa mala yace a gaba ce ne mala yace wa kadhalika farraka shar bainahuma tafrikan hakiman haka kuma ita kanta shari'a ta rarraba tsakanin su tsakanin aikin da mutum yayi da zamisa da kuma tsakanin aikin da mutum yayi na tile na tilastawa shari'a ta bambanta tsakanin su tafrikan hakima bambanci mai hikima falam yu'akhaz al-fa'il bima fa'alahu mukrahan alayhi fi ma yata'allaqu bi haqqi Allah ta'ala sai ya zama to shari'a ba ta kama mutum da ya aikata aiki bima fa'alahu da abun da yayi mukrahan alai sanda aka tilasta shi akai fi ma ya ta'allaq bi haqqi la amma wannan ya shafi abin da yake da abin da yake da alaka da haƙƙin Allah ne me ma'ana wannan magana akwai bambanci a shari'a tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bawa ina fata mun gane idan aka tilasta ka akan abin da ya shafi haƙƙin Allah to Allah ba zai kama ka laifi da wannan ba amma duk sanda aka tilasta ka akan wani abu da ya shafi haƙƙin dan adam to Allah ba zai kama ka da laifi ba amma kuma haƙƙin dan adam yana nan akan ka misali idan mota ya zo ya kada dabba yanzu nan rago sai ragon ya mutu ka zo ka ce ina son wannan ragon ba ni da kayan miya a na bari kai gida a je a yanka kaga wannan da zabi ka ka zabi wannan aiki kuma sako ne ko haka wani tunda Allah ya haramta muke ko haka wani amma idan misali wani ne ya zo aje bini gagaban ka ya ce ka ci wannan muke in baka ci ba zan harbe ka kuma ka ci ana Allah ba zai baka laifi ba ina fata mun gane Allah ba zai baka laifi ba sai amma idan misali wani ne ya zo da bijin gasa ya ga rago ya ce kai ka kama wannan rago ka yanka ina wata gane a nan ka gan ka kama ragon da ba naka bane ka yanka ka ci wannan abin da ka yi na wato daukan kayan wani sabo ne laifi ne ta'adanci ne ko ba ka wani Allah kuma ya hana sadin to amma kuma tunda an cile shaka ne to Allah ba zai baka laifi ba nan ina ba dam gane sai da kuma shi ne wannan ragon dole zai bi ka hakkinsa bayan mai dubin da ya tafi dole ka nemi kudi ka biya shi ka. ina ba ta bambanci ya fito eh, abin da ya shafi hakkin Allah Allah zai yafe abin da ya shafi haƙƙin ɗan adam sai inda in shi da kanshi ya yafe amma inda ya yafe ba to ai haƙƙin shi na nan ina ba ta mu gane haka nan za ku dinga karanta da tattafan zikin misali ai za ce maka idan mutum yana jin yunwa sosai ya zo yana wucewa ta gonan wani mutum ya halatta ya shiga ya ci wannan gonan ya kamata mu sani wannan magana da malamai suke fada ba wai suna nufi idan ka shi ka ci cikin nan ba ya tafi ba a'a ba ka bane <laughs> shiga shigan gonan wani ka ci abincinsa wannan ta'adanci ne Allah zai yafi maka wannan saboda yunwa da ke tare da kai in baka jira za ka mutu amma kuma shi ne wannan gonan dole zai bi ka haƙƙinsa in ka samu kuɗi dole ka biya shi kuɗi ina ba ta mu gane sai dai idan ya yafe maka yawa to shi yasa malaman usul suna suna da kaida suna cewa al istiraru la yubtil haqq al ghayb wato lallura baya warware haƙƙin wani eh kai za a dauke maka kai laifinka amma kuma in akwai hakkin wani tare da wannan abu to baya warware hakkinsa zai bi wannan zai bi hakkinsa ina fata muka ne shi yasa malai ce fi ma ya ta'allaku bi haqqillah game da abin da ya shafi haƙƙin Allah Allah zai yafe matuka an tilasta ka ne amma idan wannan abu yana da alaka da haƙƙin wani to shi wannan sai ya yafe inda yafe ba to yana da yana da haƙƙin sa na'am saboda ka saboda waɗannan al'amura guda biyar da ya ambata duk suna nuna cewa mai bawa yana da zabi kuma yana da iko duk sanda ya aikata aiki bisa ga zabinsa da ikonsa to dole ya dauki responsibility na wannan aiki idan aikin alheri ne zai samu lada idan aikin shari ne to shari'a za ta masa hukuma wannan shine ce wa nara haka na kuma muna gani mu ahli sunna annahu la hujjata lil asi ala ma bi qadari Allah ta'ala muna gani cewa babu hujja ga mai yin sabo mai yin laifi da kadaran Allah a bisa ga sabon da ya aikata mutum ba zai aikata laifi ya zo ya kafa hujja da kadara Allah ba me yasa malaka li anna al-asi yuqdimu ala al-masiya bi ikhtiyari saboda shi ne sabo yana gabata ne zuwa ga aikin sabo bi ikhtiyari da zabinsa min gairi an ya'lam anna Allah ta'ala qaddaraha alayhi ba tare da ya sani ba cewa Allah ya kaddara wannan aiki a kansa saboda mai izla alam ahadun qadar Allah ta'ala illa ba da wuqu'i maqdurihi saboda mutum baya san abinda Allah ya kaddara sai bayan wannan abin ya faru ko wa kuma ne kafin mu aikata aiki ba mu sani ba an kaddara za mu yi ko ba kaddar ba wanda ya sani amma kuma duk sanda abu ya faru sai mu san cewa tabbas Allah ya rubuta wannan abu zai faru shine izla mu ahadan la ya'lamu ahadun qadara Allah ta'ala illa ba'da wuqu'i maqduri babu wanda yake sani abinda Allah ya kaddara sai bayan abinda aka kaddara ya faru dalili akan haka shine Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma tajri nafsun ma za ta ci Allah ya ce babu wata rai da ta san abin da za ta samu gobe imana babu wata rai da ta san abin da za ta samu na aiki abinda da za ta aikata gobe saboda haka fa kaifa yasihu ihtijaj bi hujjatin لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها, بها عنه سبب لك تيا يا زي إنجنتا فكيف يصح الاحتجاج تيا زي إنجنتا أكف هجة بحجة دوتا هجة لا يعلمها المحتج بها حين يكف هجة دايتا بيسنسبة حين إقدامه على ما اعتذر بها لي ألوكة زي قباتا زواغ أبن ديكي بعد أنزل دايتا لشي معنى تيا يا ذاك ذوك كف هجة أكن سوى ألا يا قدر ذاك يساتا tun kafin ka je ka yi satar kaya ka sani baka sani ba saboda ka babu wanda ya sa abin da Allah ya kaddara saboda bai halatta mutum ya kafa hujja da abin da bai sani ba mallai ce wa Allah ta'ala hadhihi al-hujja hakika Allah ya warware irin wannan hujja da kauli da fadin sa sai yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay' kaga su kansu kafirai tun a zamanin manzala sun kafa hujja da irin wannan Allah ya ce sai yaqulu allazina ashraku wadanda suka yi shirka za su ce law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so da ba mu yi shirka ba suna ce da manzo Allah haka mana sai zama to su abinda suke nan shine inda Allah ya kaddara cewa ba za mu yi shirka ba da ba mu yi ba daga tunda muna shirka Allah ne ya kaddara cewa za mu yi shirka wannan shine ma'anar maganar su suke cewa law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so da ba mu yi shirka ba wala abawuna haka nan ubanninmu iyayenmu da su ba su shirka ba wala haramna min shay haka nan kuma da ba mu haramta komai ba daga cikin abubuwa da Allah ya halalta Allah yace kazalika kadzdzaba allazina min qablihim haka ne waɗanda suka gabatin su ma suka karyata hatta zaqu ba'sana har sai da suka dandana azabanmu Allah yace kul hal indakum min ilmin shin kace shin akwai kuna tare da wani ilimi fa tukhrijuhu lana sai ku fito mana da shi Idan kuna da wata hujja wani ilimi sai ku zama da shi sai Allah ya ce in tattabi'una illa dhann ai ba ku abin komai a fate zato wa in antum illa takhudun kuma ku fa ba wala kuke ba a fate kariya kawai kuke yi illa takhudun ai illa taddimun a fate kariya kawai kuke saboda haka su ma kafiran da sun kafa hujja da irin wannan kuma Allah ya warware wannan hujjar saboda ba yanda za a yi mutum ya kafa hujja akan laifinsa da kadara malace wa naqulu lil asi al mustaqbil qadar haka nan kuma za mu ce ga mai sabo mai kafa hujja da kadara za mu ce masa mai limaza lam tuqdim ala ala ta'ati muqaddiran anna Allah ta'ala qad kataba halak me yasa ba za ka gabata zuwa ga aikin ta'a ba aikin biyayya ba muqaddiran sai ka kaddara cewa Allah subhanahu wataala qad kataba halak Allah ya rubuta maka haka me yasa ba za ka tashi kai aikin alheri sai ka ce Allah ya kaddara zan yi aikin alheri me yasa ka zabi yin aikin laifi ina mata mu gane مالتي فإنه لا فرق بينه بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل saboda mai babu bambanci tsakaninta da kuma tsakanin sabo wajen mai ta bangaren jahilcin abinda aka kaddara kafin fitowar wani aiki daga gare ka yadda wanda zai aikin alheri bai san abinda aka rubuta masa ba haka nan shi ma wanda zai aikin sirri bai san abinda aka rubuta ba kuma kowane daga cikin suka je suka zabi aikin da za su aikata saboda haka kai mai aikin sabo me yasa baka zabi yin aikin alheri ba wanda ce wali haza wannan shi yasa nan ma akbara nabi as-sahaba a lokacin annabi ya sanar da sahabbai da anna kullu wahidin qad kutiba maq'adahu min al-jannati wa maq'adahu min an-nar cewa kowanne daga cikin su kowanne daga cikin mutane qad kutiba maq'adahu a riga an rubuta mazauninsa a cikin aljanna ko kuma wa maq'aduhu min an-nar ko kuma an rubuta mazauninsa a cikin wuta qalu sai sahabbai suka ce afala nattaqil wa da al-amal shikenan ba za mu dogara kan haka ba wa da al kuma mu kyale aiki ba mu bar yin aiki tunda kowa an riga rubuta wanda zai shiga aljanna an riga rubuta wanda zai shiga wuta an riga rubuta ba kawai shikenan mu kyale ba manzali ce musu ne kala manzali ce la manzali ce a'a i'malu ku yi aiki fa kullu muyassar lima khuliqa la kowanne daga cikin ku an sauwake masa bin hanya zuwa ga abinda aka yi halittansa zuwa gare shi saboda haka wanda aka yi halittansa saboda wuta za a yassara masa aiki zuwa ga zuwa ga bin hanyar shiga wuta haka na kuma wanda aka kaddara masa aljanna shi kuma za a yassara masa aiki zuwa ga yin ya bi hanyar da zai bi ya zai shiga cikin wutan jahannama cikin aljanna saboda ka kaga manzo Allah bai ba sahabbai dama akan cewa su dogara kawai akan wannan ba su na ba ya ce su yi aiki yace aimalu ko ai ko yi aiki haka ma ne yace wa naqulu lil asi al muhtaj bil qadar har wa yau zamu ce ga mai sabo mai kafa hujja da kaddara law kunta turidu safar ila li makkah da ka kasance kana so kai tafiya zuwa makka wa kana laha tarikan kuma makkan nan fa tana da hanya guda biyu akhbaraka as-sadiq ne gaskiya ya baka labari cewa me anna ahaduhuma maqufin cewa daya daga cikin hanyoyin akwai abubuwan tsoro a ciki fa kuma hanya ne mai wahala akwai barayi akan hanya akwai abubuwa na tsoro sannan kuma hanya ce mai wahala ba ta da kyau wasani sannan kuma akwai hanya ta biyu aman wannan hanyar ta fi aminci sahal kuma tana da sauki malace fa innaka satasluku thani za ka zabi hanya ta biyu wala yumkin an tasluk an awwal ba zai yiwu ka zabi hanya ta farkon ba mai wahalan ba wa taqulu innahu muqaddar alayya ba yanda za ka yi ka zabi hanya farko ka ce ai an kaddara cewa zan bi wannan hanya ba za ka yi haka ba ko ba haka bane malace walau fa'alta da kuma za ka aikata la'addaka nasu fi kismin majanin da mutane za su kirka ga a bangaren mahaukata ko ba ga wani sabila ka tun da mutum da wayonsa yana zabin abinda ya fi masa aminci abinda ya fi masa sauki to haka na kuma da wayonsa ya zabi laifi ko ya zabi sabon Allah da ya ce, wa kuru lahu aizan. haka na kuma za mu ce masa لو عرض عليك wazifatan da an bijiro maka an gabatar maka da da aiki guda biyu aikin da za a biya ka albashi shine wazifa an nuna maka aiki guda biyu ihdahuma zatu murattab akthar ya daga cikin su akwai albashi mai yawa fa innaka sawfa ta'mal fiha duna nafifa mana yace kai dinna fa za ka zabi kai aiki a cikin wannan ne ba wancan da yake da karamin albashi ba ko ba haka bane ko yanzu aka ce ga aiki idan ka zama ake yanzu na a ministry tare da bello ga kuma aiki a yanayin bisi aikin fazara wanda za ka zama ka ga da wayo ka za ka zabi aiki yanayin bisi ba za ka zo ka zabi aiki wanda babu albashi ba ka ce Allah ya na zai yi wannan aiki ai ba ka ya kama ta wannan shi ne. mana ce wannan kullahu aidan har wa yau za mu taimaki. na raka idan usifta bi maradin jismi muna ganin ka idan wani ciwo wani rashin lafiya ya same ka a jikinka tarakta babu kunne tariqin na ilaji za ka je ka kwankwasa kofan kowane likita na ilaji don yi maka magani wasu barta alama ya nalaka min alamin amaliyatil jaraha haka na kuma za ka yi akuri a bisa ga duk wani abin da zai same ka na ciwo na mai na aikin operation da za a yi maka shine amaliyatul jaraha za ka yi hakuri akan duk wani ciwo da za ka je a lokacin da za a yi maka aikin operation wa ala mirarati dawa haka na kuma za ka yi hakuri a bisa ga dakin maganin za a baka kasha فلماذا لا zalika مثل ذلك في مرض bil بالمعاصي me yasa ba za ka yi aikata irin wannan game da ciwon da ke zuciyarka na sabuwa me yasa ba ka yi hakuri ma bar sabo kuma da haka waɗannan duk suna nuna cewa mai ba yanda za a yi mutum ya kafa hujja da kaddara akan laifin da ya aikata babu hujja gare shi sa'annan kuma malai ce wa nu'minu bi anna sharra la yunsab ila Allah ta'ala mu yi wannan bayana a wancan karatu malaka haka nan kuma muna yin imani cewa me bi anna sharra la yunsab ila Allah cewa sharri ba a danganta shi zuwa ga Allah ta'ala dan me yace li kamali rahmatihi wa hikmatihi sabida cikakken rahmansa da hikma Allah ba za mu dangana wa Allah sharri ba قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا صلى الله عليه a cikin addu'a manzala yana cewa wa sharru laysa ilayk sharri baya gare ka rawahu muslim malaka fa nafsu qada'i Allah ta'ala sadaka ita kanta abinda Allah ya hukunta laysa fihi shar abadan babu shari a cikin ka abadan saboda ne li'annahu sadirun an rahmatin wa hikma saboda wannan wannan abun ya fito ne daga rahman Allah da kuma hikimansa wa inna ma yakunu shar fi muqtadayatihi mana ya ce shi sharri lallai yana kasancewa ne a cikin abin da aka hukunta ne kaulin nabi sa alaihi da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a'il qunut a cikin addu'a al-qunut alladhi allamahu al-hasan wanda ya karantar da hasan hasan dan ali bin talib manzo Allah yace wakili sharra ma qadait yace ya kai Allah ka kiyaye ni ka tsare ni daga me daga sharrin abin da ka hukunta sai yace fa adafa shar ila ma qadahu sai Allah ya jingina sharri zuwa ga abin da ya hukunta wannan magana akwai falsafanta me ake nufi nan wato malam ya gina wannan magana ne a bisa ga fahimtar malaman da suke gani cewa akwai bambancin tsakanin alqada wal qadar wato wannan kalmomi guda biyu wasu malamai suna gani akwai bambanci tsakanin su asali malamai sun yi sabani shin kalmar alqada daya yake da kalmar alqadar ko kuma akwai bambanci tsakanin su wasu malamai suna ganin babu bambanci alqada huwa alqadar wal huwa alqada ina ba da mu gane wanda shi ne ra'ayin Sheikh bin Baz yana cewa alƙada walƙadar shekun shay'un wahid haka yake tarifa wannan to amma kuma wasu malamai kuma sun tafi a kan cewa akwai bambanci tsakanin alƙada da kuma alƙadar suka ce alqadar shine abinda Allah ya sani ya rubuta a cikin lauhin mahfuz ina ba da mu gane wannan shi ne ne shi ne alƙadar amma shi shi ne wannan shi ne halitta mana abinda Allah ya sani ya rubuta kaga wannan aikin Allah ne sannan kuma daga baya sai a yi halittar wannan abu a lokacin da aka yi halittar wannan abu yin halittar wannan abu da kuma samar da shi a bayyane wannan shi ne alqada amma kuma sanda yake a cikin ilimin Allah da kuma sanda Allah ya umurci alƙalami ta rubuta shi a lahun mafun a wannan lokacin alƙadar aka yi sanda kuma aka zo aka samar da shi a bayyane wannan kuma shine alqada shine hukunci saboda haka akwai bambanci sai zama to alqadar shi ke shi ya gabaci alqada alqadar ya riga alqada duk da cewa su kansu malaman da suke ganin akwai bambanci tsakanin wannan wasu daga cikin su haka suka fi bayani wasu kuma suka yi suka yi akasi suka ce alqada shine abinda Allah ya sani ya rubuta alqadar shine abinda Allah ya halitta ina fata mun gane saboda wasu su kansu sun akasa amma shi malam shekku sani shi yana gani alkadar shi ne ilimin Allah da kuma abin da ya rubuta alkaba shi ne kuma abin da aka yi halittarsa sai ya zama babu sharri a cikin ilimin Allah da kuma abin da Allah ya rubuta lahun mako amma kuma idan aka samar da wani abu za a iya samun sharri a ciki dangane da bawa tunda duk sanda wani abu ya samu ba wanda bai ji daɗi ba za a ce wannan abun sharri ne ko ba haka bane saboda a lokacin da aka samu da abu a waki za ya samu shari'a cikin ta. amma kuma a lokacin da yake cikin ilimin Allah da rubutun aka rubuta babu shari'a cikin ilimin Allah da kuma me da kuma rubutu saboda me saboda cikakken rahman Allah da hikimarsa kamar da ya faɗa a baya yace li kamali rahmati wa hikmati amma idan aka samu da shi a waki to za ya samu shari'a ciki sai dai shi ma a wannan lokacin ba lallai bane ya zama sharri ta kowace fuska zai ya zama shari ta wani fiska amma kuma alkhairi ta wani fiska shine malam ya ce wa ma haza amma kuma duk da wannan fa inna sharra fi al-muqtadayat laysa sharran khalisan mahdan wato shari a cikin abinda aka yi abinda aka hukunta mana abinda aka aka yi halittarsa laysa sharran khalisan mahdan ba sharri bane cikakke ta kowace fiska bal huwa sharrun fi mahallihi min wajhin khairun min wajhin mana a'a sharri ne a mahallinsa a biginsa min wajen ta wata fiska amma kuma alheri ne ta wata fiska au sharri fi mahallihi khairu fi mahallin akhar ko kuma ya zama sharri a wata mahalli alkhairi a wata mahalli malam zai zai kawo misali akan akan wannan yake fal fasad fasadi barna fil ard a cikin kasa min al na wato misali al shine al wato rashin ruwa wato wani lokaci Allah zai iya sa a dauke ruwa ba yi ruwa ba ko ina ya bushe masu gona su yi ta kuka ba su samu amfanin gonansu ba wanda shi aljadab rashin ruwa walmarar, ko kuma rashin lafiya ciwo walfakar, ko kuma talauci walhau, ko kuma tsoro waɗannan abubuwa sharrun za su zama sharri nahu, khairun fi mahallin aka amma kuma alkhairi ne a wani a wani mahalli qala ta'ala Allah yana cewa zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah yace zahara al-fasad barna ta bayyana fil barri wal bahr kalmar fil barri wal bahr malaman sun sabani akan ma'anar su wasu malaman suna fassara fil barri da cewa a cikin kasa walbahri a cikin ruwa a cikin teku yana fata mu barna ta bayyana a cikin kasa da kuma a cikin teku fil barri wasu malamu kuma suna fassara fil barri bi ai a cikin wato alfayafiya ne eh, fayafiya da da da hausa as-sahra desert ne eh, da sahara sahara ba ko yawa as-sahra shine wal kuma sai ya zamanto fil mudun ma'ana a cikin gari ma'ana barna ta bayyana a cikin sahara da kuma a cikin garin da mutane suke ala kulli hadisa ga kowane fasara abinda ayan take nuna shine ne barna ta bayyana a ko ina wannan shine ma'ana ayan bima kasabat aidina sabida abinda hannuwan mutane suka aikata sai Allah ya ce liyuzikahu ba'da alladhi amilu domin Allah ya tsaddana musu sa shi daga cikin abin da suka aikata la'allahum yarji'un da tsammani za su koma zuwa ga Allah kaga kenan bisa ga wannan aya idan wani abu na shari ya samu mutane na rashin lafiya na talauki, na abin tsoro na mutuwa ko sauransu sharri ne saboda mutum bai ji dinsa ba amma kuma hakan zai iya zama sababin mutum ya yi tuba ya kuma zuwa ga Allah kaga ta wannan fiskar sai zama to alheri gare shi ina ba za mu gane to shi abinda Allah ya yi halittarsa ba zai zama to shari ta kowace fiska ba zai iya to shari ta wani fiska alkhairi ta wani fiska mala ce wa katu yadda sari haka na kuma yanke hannun wanda ya sata wa rajulun zani haka na kuma jifan wanda ya yi zina idan yana da aure sharrun da nisbatu lisarik wa zani wannan abu sharri ne dangane da shi wanda ya sata da kuma wanda ya zina sharri ne a yanke maka hannu ba daɗi sharri ne a jazi mutakashe mala yace sharrun bi nisbati lil sariq wa zani fi qatl yad wa izmat nafs sharri daga dangane da me wanda ya sata da kuma wanda ya zina a cikin yanke hannun da aka yi da kuma zuken ransa da aka yi kashe ran da aka yi wanda ce lakinnahu khairun lahuma min wajin akhar amma kuma alheri ne gare su biyu ta wani ya haitu yakunu kaffaratu lahuma sai da zai zama to kaffara gare su fala yujma'u lahuma baina uqubatay duniya wal akhirah ba za a hada masu tsakanin azaba a nan duniya da lahira ba kaga matan nan da aka je aka jefe da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bayan sahabbai suka jefe ta ya rasu aka yi masa janaza wani sahabi yana cewa eh malaka umar ne Allah wala mai kuma zai tuna wai ba almuhi wani sahabi yana cewa ma'ana Allah ya kine mata ba Umar bane wani sahabi na Allah alam ba ina ina gana hadisin da nuna wanda ya fara yaje da kana wahid min sahaba wanda daga cikin ne fara haka yana gani kamar irin wannan matan ta yi mummunan mutuwa sai manzo Allah ne yace ta yi tuba irin tuban da inda za a tattara tuban mutane ga baki daya a wani a sikeli aka hada aka sa tubanta a sikeli da nata yarin jaye na mutane ga baki daya kagan ta samu matsayi babba a wurin Allah duk cewa ai masa sharri an je zika tara su saboda haka sharri ne ta wani fiska amma kuma alheri ne ta wani fiska sai yasa malai ce ba za a hada masa hukuma a nan duniya da lahira ba sannan kuma yake wa huwa aidan khairun fi mahallin akhar haka na kuma wannan abu yanke hannu wanda ya sata da kuma jiban wanda ya zina still alheri ne ta wani fiska sama yake haizu inna fihi himayatul amwal saboda a cikin wannan aikin akwai kariya ga dukiyar mutane idan ana yanke hannu wanda ya sata to mutane ba za su sata ba ko ba haka bane sai ga ko kowa ya samu aminci a cikin dukiyarsa wal arad haka kuma a cikin mutuncin su wal ansab haka na kuma a cikin wato dangantakan su ba za a samu mutane suna yin jina ba idan ana jifan wanda ya jina. shi yasa Saudiya tana daga cikin kasashen da a duk duniya ake da wato karancin wato ijram barna da zuna nake ba wani labari wani ya kawo mu ziyarar ke ce mace a saudiya kan tashi daga makka karfe biyu dare in kama hanya daga madina je makka ba na jin tsoron komai babu amura ba ba komai haka da zan kama hanya daga madina karfe biyu sai ina zo samu sallah ba a maka kuma je tare da matar da yara na kuma lazar amma na ga ba za ka yi haka wani gina ba <laughs> na gani kai da ka idan da ana aiki da dokokin Allah ana yanke hannun masu sata da ba za a yi ba haka na kuma idan ana jifan wanda ya yi zina da mutane ba za su nemi matan mutane ba da kuma ana ma mutane bulala idan suka yi zina da ba su zina ba za su yi ba saboda sai ga wannan abu sharri ne ta wani fiska amma kuma alheri ne ta wani fiska ina fata mun gane saboda haka abinda Allah ya yi halittarsa an abinda Allah ya yi halittarsa zai yi a samu shari a cikinsa ta wani fiska amma kuma alheri ne ta wani fiska amma dai ba a dangana wa Allah sharri wannan min babi ladabi da kuma sanin cewa duk abin da Allah ya aikata yana yi ne bisa ga ilimi bisa ga rahma bisa ga hikima kuma ba zai yi a samu shari a cikin ilimin Allah da kuma rahmansa ba da kuma hikimansa ba ina ba ta mu gani za mu ta nan sha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba da su inda kuma muka yi kuskure Allah ya mana Allah ya kara mana fahimta subhanaka allah wa bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya biyu uku sai mu amsa insha Allah What?